Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 6025 da kuma sha shida Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Ko ma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. an sauraron mu Assalamu alaikum kuma sannunmu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da hantsi ga labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. harin makamai masu linzami da amurka ta kai wa siriya biyo bayan harin makamai masu guba da suka kashe kimanin farin kaya ɗari yana barazana ga dangantaka tsakanin amurkan da rasha babba abokiyar kawancen gwamnatin siriya da ake wa alhakin kai wannan hari shugaban ƙasar rasha vladimir putin ya faɗa jiya da juma'a cewa harin zai yi matukar shafar dangantaka amurka da rasha kuma ya saba wa dokar ƙasa da ƙasa bisa ga sanarwar da kremlin ta fitar da take mai da martani akan hare-haren rasha ta ce za ta dakatar da yarjejeniyar matukar kula da nufin kare aukuwar hatsarin tsautsayi tsakanin jiragen sojojin amurka da na rasha da ke gudanar da ayyukan soji a sararin safarin jiragen sama na kasar syria jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya nike hali ta faɗa wajen wani taron gaggawa na majalisar ɗinkin duniya cewa shugaban ƙasar syria Bashar al-Assad yana wasa da hankalin ƙasar Rasha ta wajen ɓoye mata makamai masu guba da yake da su abin da ya yiwu ya sa Rasha take goyon bayan gwamnatin indo rufe. Da alamu Amurka tana ƙara ɗaura ɗamara a kan batun Siriya tare da bayyana cewa mai yiwuwa Rasha ta taimaka wa gwamnatin Assad kai harin makami mai guba da ya kashe sama da mutane 80 a lardin Idlib. kwana ɗaya bayan harba makamai masu linzami 59 a sansanin mayakan saman siriya da aka yi amfani da shi wajen kai wani harin makami mai guban manyan jami'an sojan amurka sun ce suna nazarin hujjar da ke nuna cewa gwamnatin siriya ta samu tallafi wajen kai wannan harin bayanin ma'aikatar tsaron amurka jiya juma'a dai ya biyo bayan suka sau da dama daga washington dangane da rawar da rasha ta taka a siriya waɗansu suna zargin moscow da ƙoƙarin haifar da ruɗani. dangane da amfani da makami mai linzafin da siriya ta yi wajen wato makami mai guba da siriya ta yi wajen yayata abin da suke kira shaidu da ba su da tushe jami'an ma'aikatar tsaron amurka sun ki ba da shaida kai tsaye jiya juma'a da ta wato da ta alakanta rasha da harin makami mai guban da aka kai ranar 4 ga watan afrilu a garin kan shaikun sai dai sun bayyana cewa sansanin mayakan saman rasha yana wannan wurin kuma an san dakarun kasar rasha da ke siriya suna da kwarewa ainihin kan makamai masu guba wata motar dakon kaya ta bi ta kan mutane da ke tafiya da kafa a bakin wani shago da ake samun hada-hadar jama'a a birnin stockholm a kasar sweden jiya juma'a ta kashe mutane hudu ta kuma raunata waɗansu goma sha biyar a wani hari da firayim ministan ƙasar ya bayyana a matsayin harin ta'addanci. 'Yan sanda sun ce an kama mutum guda a arewacin Stockholm kusa da tashar jirgin sama ta ƙasa da ƙasa bayan da aka yayata hoton wani yana sanye da taguwa haɗe da hula mai ruwan toka. 'Yan sanda sun ce suna buƙatar yi wa wannan mutumi tambayoyi. Firaministan ƙasar Sweden Stefan lofven ya ce babu ko shakka harin ta'addanci ne daga baya ya ziyarci inda aka kai harin ya ajiye furanni ya kuma kunna kendir. ya ce burin ta'addanci shine gurgunta da demokuraɗiyya amma ba za a taɓa cima wannan buri ba a sweden ya ce za a ɗan rage tsawon tutar ƙasar a ofisoshin gwamnati a yau asabar harin dai shine na baya-bayan nan a jerin har-haren da ake kaiwa da motoci a turai wanda ya hada da wanda aka kai a birnin nice na kudancin ƙasar faransa da wanda aka kai a biranen london da kuma berlin magoya bayan kungiyar is sun ɗauki alhakin hare-haren na baya kawo yanzu dai babu wanda ya ɗauki alhakin kai harin da aka yi jiya juma'a to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc miliyoyin mutane suna cikin hatsari a arewa maso gabashin najeriya yayin da cibiyoyin ayyukan jin kai suke kokarin shawo kan illa hare-haren kungiyar boko haram ko da yake kungiyar ba ta da tasiri kamar lokacin da ta fara ta da kayar baya a shekara ta 2019 sai dai har yanzu ana fuskantar barazanar tsaro yayin da miliyoyin mutane suke fama da yunwa joel kunel ko'odinetan ayyukan bunƙasa ayyuka na majalisar ɗinkin duniya shiya arewa maso gabashin najeriya ya ce kawo shawo kan matsalar zai ɗauki lokaci kuma konel ɗin wanda yake zaune a maiduguri babban birnin jihar borno cibiyar kungiyar boko haram ya bayyana cewa duka-duka muna da sama da mutane miliyan biyu da suka rasa matsugunansu tun da kungiyar boko haram ta fara ta da kaya baya daga cikin waɗannan miliyan biyu kuma mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari suna arewacin najeriya Labaran duniyar kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Masu saurare ga Ibrahim Alfa Ahmad zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karamin sani kokumi ne. ma da kafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau. Malam Ibrahim sannu da ƙoƙari kuma barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda biyar. Rahotanninmu na farko da na biyu za su yi magana akan mahimmancin zuwa awon ciki ga mata masu ɗauke da juna biyu. A rahotonmu na uku za ku ji mu ne da ci gaba da zagayen cibiyoyin kiwon lafiya da hukumar nan mai yaƙi da cututtuka na jihar Bauchi wato Bakatma a inda ta isa ƙaramar hukumar Giya, ɗaya sannan za ku ji cikakken bayanin makasudin ziyarar. Rahotonmu na hudu zai yi mana bayanin ƙoƙarin da likitoci da jami'an kiwon lafiya ke yi a maraɗin jamhuriyar Nijar wajen wayarwa iyali mahimmancin tazarar haihuwa. Shi kuwa rahotonmu na biyar wanda shi ne na ƙarshe a cikin shirin zai yi mana bayanin gangamin allurar rigakafin da gwamnatin jihar Jigawa ta gudanar. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. Ma da lagai da Mamman Nasir. Jami'an kiwon lafiya da likitoci na ci gaba da bayanin alfanun da ke tattare da awo da mata masu juna biyu ke zuwa yi yayin renon ciki da haihuwa. Muhammad Salisu Rabiu na da rahoto daga kanan dabo. An ƙara jaddada muhimmancin zuwa awon ciki ga mata masu juna biyu a matsayin wani muhimmin bangare da zai taimaka wajen shawo kan matsalar mace-macen mata yayin renon ciki da haihuwa. Farfesa Isa Abubakar ƙwararren likita ne a asibitin koyarwa na Malam Aminu da ke Kano ne ya bayyana haka a yayin da nake tattaunawa da shi akan muhimmancin awon ciki. Wato awon ciki a wurin mata wanda ƙwararru ne za su yi shi yana da muhimmanci kwarai da gaske domin shi ciki da kake gani in aka same shi abin alfahari ne abin jin daɗi ne za a samu ƙaruwa. kuma zaman lafiya da soyayya da ƙaunar juna ita shi yake kawowa mafi yawancin lokuta to amma wannan kuma abu ne wanda yana tattare da haɗurra tun lokacin da ake da cikin har kuma lokacin da za a haihu har ma makonni kamar shida bayan an haihu wato matsaloli da dama suna iya afkuwa wato waɗannan matsaloli domin a guje su a guje musu shine yake da kyau a samu wani wanda ya san kan abin shi ya duba da ido na basira domin idan ya hango wata matsala tun tana jaririyarta ko kuma ya hango cewa za ta iya afkuwa maza maza a ɗau mataki wanda za a hana ta afkuwar nan ko kuma a daƙile ta to shine amfanin fa'awan ciki ɗaya na farko na biyu kuma yana ba da dama domin mata a gane lafiyarsu a gani idan ingantacciya ce a inganta ta in a ƙara inganta ta in kuma da matsala shi ma a yi maganin sa to ba mata kaɗai ba har yaron to sannan kuma tana ba da dama domin a samu lokaci na da za a ba su shawarwari na kula da kansu lokacin cikin na kula da abin da ke ɗauke a cikin su ko kuma idan lokacin haihuwa ta zo ba da shawarwari na yadda za a yi haihuwar nan ba tare da an shiga wani haɗari ba wato kamar na yagewar mahaifa ko kuma zubar jini sosai ko kuma samun wani zazzabi ko wasu matsaloli makamantansu da kuma na bayan ma an haihu din to wannan ana samun dama wanda su mata za a faɗakar da su yadda in suka ji wani abu na daban suna ganewa misali akwai wani tsari da ake yin shi da ake zaka ji ana koyawa mata a cikin waka wanda ake yi da sunan ladi idan ta ji ciwon ciki idan ta ji yaya haka ya fara ta garzaya asibiti idan ta ji jiki ya yi ɗumi ko kuma kumburin kafa ko ciwon kai duk wannan ana yin shi idan ana zuwa awo kaga wadda ba ta zuwa ba za ta san wannan ba to a wajen awon nan wato ana nuna musu ne alamomi na hadari wanda idan suka ji shi kar su tsaya bata lokaci maza maza su ji asibiti domin in ba a je din ba babbar matsala tana iya faruwa to kaga kuwa amfanin awon ciki ba kaɗan ba ne Farfesa Isa Abubakar na asibitin koyarwa na Malam Aminu da ke Kano kenan Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano, Najeriya. Ita ma uwar gidan gwamnan jihar Neja ba a barta a baya ba wajen faɗakar da mata masu juna biyu mahimmancin zuwa awo yayin goyon ciki da haihuwa. Mustapha Nasiru Batsari na da rahoto. A kan haka ne ma uwar gidan gwamnan jihar Niger a Najeriya Dr. Amina Abubakar Sani Bello ta ce suna haɗa hannu da jami'an kiwon lafiya da ma gwamnatin jihar Niger domin tabbatar da an samu nasarar da ake bukata kamar yadda ta yi ƙarin bayani. Mata a Najeriya da yawa suna mutuwa wajen haihuwa kuma matsalan shi ne yawancinsu gida suke haihuwa matsala ya kama su ba hanyar taimakawa. to a nan niger gwamnati wannan gwamnatin ta sa kai ga cewa a duka 274 wards din ana son a tabbatar da cewa akwai akalla asibiti guda daya wato primary health care clinic wanda mata a ko da yaushe safe rana yamma za su samu wanda za su taimaka musu su haihu lafiya to mu yanzu muna haɗa hannu da gwamnati muna faɗakar da mata cewa su dinga zuwa asibitocin nan number one su yi awo sannan kuma su dinga zuwa suna haihuwa a wurin Eh, ga matar gwamna amma jama'a suna mamakin ki je asibiti har ki duba mata masu ciki eh, kina ga girman matsalar cikin nan tana da yawa ne har da sai kin sa hannu gaskiya wato abu biyu ne akwai matsala a ciki amma kuma nima aiki na ne wanda na saba ina so in ci gaba da bada na gudunmawan in ka saba irin wannan aikin wanda ke da mahimmanci da wuya za ka zauna baka yi aiki da shi ba balantana kuma kana da shi sannan kuma akwai karancin likitoci iri na a niger balantana mata ma yawanci masu duba mata maza ne to gani mace kuma ina da aikin to ka gani zama gida bai kama ni ba dole zan dan bada gudunmawa na kaɗan ba wai ma ina zuwa kullum ba ne amma da ina sa bada kwana ɗaya biyu kwana biyu zuwa uku akalla a sati in samu in je in taimaka ma mata in dai har ina gari A baya dai akan samu turjiya daga mazaje akan barin matansu su je asibiti awon ciki ko kuma a lokacin haihuwa a yankunan karkara. Amma a yanzu akwai alamun an ɗan samu ci gaba ta wannan fuskar kamar yadda shugaban ƙaramar hukumar magama Alhaji Muhammad Mamman Auna ke cewa. To alhamdulillah mu wannan matsala kusan amma riga mun wuce ta mun yanke mu Allah ya taimake mu mutane har da yan kauye da kowa su ma ke hudi don Allah a zo amma ƙara gina mana asibiti mata musu je asibiti to Allah ya taimake mu suna da kokari za ka gani mutum ya ɗauko matan shi rigirgi kan mashin ya zo da asibiti duban ciki so yanke mu in Allah ya da wannan maganan zuwa awon ciki da kuma lalurori na haihuwa Allah ya samu mu wuce wannan Duk da wannan dai har yanzu masana kiwon lafiya na ganin akwai buƙatar ganin shugabanni a matakai daban-daban da ma ƙungiyoyi masu zaman kansu sun mai da hankali a yankunan karkarar domin ƙara faɗakarwa akan mahimmancin zuwa asibiti a lokacin haihuwa. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. A ci gaba da zagayen da hukumar Bakatma mai kula da kare yaduwar cututtuka na jihar Bauchi ke yi ya zuwa cibiyoyin kiwon lafiya na ƙananan hukumomin da ke faɗin jihar. Tawagar ta isa karamar hukumar giyaɗe cikinsu har da wakiliyarmu amina abdullahi girbo hukumar nan mai yaƙi da cututtuka guda hudu wato bakatma ta ziyarci ƙaramar hukumar giyaɗe da yake bayani musabbabin ziyarar tasu shugaban bakatma dr mansur dada a karamar hukuma yadda muka duba muka ga akwai gibi za mu sauke mu ba da kayayyakin da ya kamata haka shi ma general hospital idan mun je muka duba musamman bangaren da ya shafi yaki da waɗannan cututtuka guda hudu akwai kayan da za mu sauke mu ba su ranka daɗe kamar yadda sunan ya nuna ita wannan hukuma eh, doka ne dokar eh, jihar bauchi ne kafa ta wajen shekara takwas da suka wuce a cikin ayyukan da take shine yaƙi da waɗannan cututtuka guda hudu tana duk abin da ya kamata a ga yadda za a kare al'umma daga kamuwa daga waɗannan cututtuka idan kuma har sun kamu a ga ta yaya za a samun musu yadda za su samu magani cikin sauƙi ba tare da sun sha wahala ba. a cikin ayyukan da muke abin da ya shafi cuta mai karya garkuwar jiki akwai wayar da kan al'umma ta gidan rediyo da kafafen watsa labarai da dai sauransu na ita cuta mai karya garkuwar jiki akwai kuma babban asibiti wanda aka tanadi magani wanda suke dauke da wannan cutar suna zuwa su karbi wannan maganin bayan wannan kuma abin da ya shafi tarin fuka da kuturta su ma akwai cibiyoyi wanda aka bude a nan karamar hukumar duka dai fadin jiha wanda idan mutum yana tari ya dade yana yi zai je a gwada idan har tarin na fuka ne akwai magani da aka tanada shi ma kyauta wanda za a bashi haka ma kuturta abin da ya shafi zazzabin cizon sauro akwai abubuwa da dama da ita wannan hukumar take yi akwai abin da ya shafi rabon gidan sauro da feshi da kuma kafa cibiyoyin da ake basu tallafin magunguna don su raba mutane kyauta a gwaji a kuma ba da maganin zazzabin cizon sauro a takaicen takaita waɗannan su ne ayyukan da ita wannan hukuma ta mu ta bakatma take yi dr mansur da dake nan shugaban bakatma da yake bayani hakimin doguwa alhaji aliyu hassan sabuwa muna mika godiyarmu ga mai girma gwamnan jihar bauchi bisa wannan daukan ɗawainiya ta lura da lafiyar jama'arsa ta jihar bauchi da yake yi don wannan ba karamin abu ne wanda yake zai taimakawa mutane ta samun lafiya da kuma samun magunguna idan mutum ya hada da ciwon ba waɗannan abubuwa hudu cututtuka ne waɗanda suna raunata jama'a musamman hiv yana yaduwa da wuri-wuri saboda kasancewar yawan aure-aure ko kuma hidima da wasu mata musamman yanzu idan mutum ya auri mata yana da mata biyu in ba shi da shi ya zo auri wata wanda ko mijinta ya mutu ko na abu ya ba a gwaji ba hakika sai ga mutum ya kamu mun samu irin wannan kes a wannan garin batun maganan kuturta kuturta yanzu ta yi sauki ba kamar da ba sai maganan zazzabin cizon sauro shi ma wannan zazzabin cizon sauro shi kam abu ne wanda yake mawaci a samu za a samu galbansa in an tsaya a kayan tsabta da gidajen sauro da kuma feshin magunguna da ake alhaji aliyu hassan sabuwa hakimin doguwa kenan amina abdullahi girbo sashen hausa na muryar amurka daga bauchi a najeriya a gaida amina abdullahi girbo daga baucin yakubu jami'an kiwon lafiya a maraɗin jamhuriyar nijar na ci gaba da wayarwa ma'aurata tasirin tazarar haihuwa ga lafiyar iyaye mata Shu'aibu Mani na ɗauke da rahoto daga maraɗin jamhuriyar ta Nijar. A madadin tasirin wannan tsari ya sajin ta bakin Madar Sha'ibu Hajiya Fatsuma ta likitar 'yan madaida kenan birnin maradi mahimmanci. ana yi ne don a sa lokaci tsakanin haihuwa da haihuwa mu a nan abin da muke da magunguna ne da muke ba mata akwai magani yan haɗiya akwai allurai da ake wata uku zuwa wata uku akwai karen damtse da muke sama mata akwai na shekara uku da na biyar kuma akwai roba ta mahaifa da muke sama mata ita ma tana yin shekara sha biyu zuwa sha uku ana samun ko mata suna zuwa to lalle muna samun mata rurutsa wani irin matsaloli take ita kawo akwai matsaloli da take iya kawowa da dama kamar waɗanne macen da take ɗaukan ciki akai akai fata hutu tana iya samun karamcin abincin yana iya kawowa mace ta yi shinshini yana iya kawowa mace ta riƙa yawan ragon kaya yana iya kawowa mace ta riƙa haihuwar iya masu girma wanda wata ran haihuwar zai mata wuya sai a kai ta ga washi kuma banda haka nan ita mahaifa tana gajiya har ta kai matsayin da wata ran za ta tsage mahaifa ko in ta tsage ai babban matsala ce in mai gyaruwa ce ana iya fasa mace a ɗimke ta in kuma ba mai gyaruwa ba ce sai dai a hudda ta duka akwai lokacin da naƙuda za ta rika kawowa gardama haihuwa ta ɗauki lokaci da yawa shi dan jariri bai samu matsala kamar in naƙuda ta dade ta wuce lokacin da ya kamata ai jariri yana iya mutuwa a ciki irin shi shine ai yake kawa ma mace kamar matsalar na tayoyin fitsari kuma banda haka nan mahaifan nan kasa ai tsukiya take ta koma da karama tana iya kin tsukiya sai jini ya kitsewa jini in ya kitsewa ai duk ƙaryar mu ta jini ce kenan jini zai zuba mace har ta kai ta mutu ko kuma sai an yi hoshi an hudda mahaifan nan saboda a tsaye da zuba jini shi yawan rurutsa bai kawo matsala tsakanin mabi da mabi yana kawo matsala mana tunda wannan dashi bai shaku da shi bai koshi da nonon shi ba kuma an ɗauki wani ciki an mishi kani ka gani yana iya kawowa shi ma yaro ne shiga wani hali ya yi tamowa tunda ai ana son ɗaya shekaru biyu yana shan nono. Duk da 'yan eh, muskila da ake samu madan sha'ebu Hajiya Fatsuma na mai kira ga ma'aurata. mu kiran da muke musu ba wani bane mu dai muna son da maza da mata su gane da maganin nan da muke badawa muna shan hankalin mata su zo su ɗauki maganin hutu ne saboda in ka ɗauki hutu ka sa lokaci tsakanin da da mabiyin shi ka gani dan ka zai wadata ya warware in ya warware ka zo ka yi mishi kane ya kai matsayin da zaka ce mishi ɗauko ruwa a bakanan ka kaga kai ma ka ji daɗi kuma ban da haka nan yaron da bai koshi da nono ba in ya shiga wani hali ko zuwa likita kaɗai ya ishe ka tunda ɗan nan kullum ba shi da lafiya ne kai kan kai ka nesa hankalin shi ma bai zama ɗaya da ɗan da ya koshi da nono kenan ya kamata mace in za ta zo ta kwaɗita da mijinta in suka yi hira a gida suka kwatanta suna son a ɗauki maganin hutu muna son namiji ya ko mata shi ya zo a gaban shi a gabanta a musu bayani a gwagwada musu irin magungunan da ke da kwai kuma a taya su zaben wanda ya dace gare su mishkila daga matan ne namijin yana son ki ɗauki hutu ke mace ban san menene ba sai ki gani macen ta kawo tangarɗa sai an zo an fara ɗaukan maganin ma miji bai sani ba sai a bari sai in ya ganta da ciki. Sha'ibu Mani murya Amurka daga Maradi jamhuriyar Nijar. An kaddamar da gangamin rigakafin cutar shan inna na musamman a jihar Jigawa. Halimatu Abdullahi ta halarci taron ga ta kuma dauke da cikakken rahoto. Gwamnatin jihar Jigawa ta kaddamar da wani babban gangami kan abin da ya shafi alluran rigakafin cutar shan inna tare da buɗe ƙananan asibitoci da ke mazaɓu a lunguna da saƙuna na jihar domin kulawa da matan masu juna biyu gami da yara 'yan ƙasa da shekaru biyar. akwai asibiti da gwamna ya buɗe wanda asibiti ne irin da ake yi na mazaɓa wanda gwamnatin tarayya ita take da wannan niyya na cewa a kowace mazaɓa ta kowace jiha a mm. ƙasa gaba ɗaya za ta samu asibiti wanda yake da ma'aikata da kayan aiki kuma ana aiki awa 24 cikin kwana gwamna ya buɗe ɗaya daga cikin irin waɗannan asibitoci a ɗaya daga cikin mazaɓin jihar jigawa wanda a shekarar da ta gabata an gina guda 27 irin waɗannan kuma wannan shekara a budget akwai guda 57 insha Allahu za a gina na biyu ya buɗe gangamin yaƙi da cutar shan inna wanda mai girma gwamna da kansa ya karɓi yaro guda ɗaya ya ɗiga masa ɗigo biyu na wannan sinadari na polio kuma ya umarni ga dukkan manyan gwamnati da sarakai da sauran jama'a da ma'aikatan lafiya kowa ya shiga wannan gangami na yaƙi da wannan cuta na uku akwai wani shiri da ake yi wanda ake kira hard to reach project wanda ma'aikatan lafiya da ma'aikatan jiya suna zuwa lungu da saƙo inda ba asibiti kuma inda yake da wahalar shiga suke zuwa suna wannan aiki na ba da kayan lafiya da kuma aiki na lafiya to gwamna a yau ya buɗe wannan aiki to na ƙarshe da mai girma gwamna ya yi shine kwai jadawali na bayanai na wannan ma'aikata ko kuma ce asibitocin hukumar lafiya a matakin farko suka tattara bayanai na shekara 2016 da ta wuce aka nuna mai girma gwamna cewa ga yadda shekarar ta fara ga kuma yadda ta karke wato nawa ne mata masu juna biyu suka zo awo nawa ne suka haihu a asibiti nawa ne suka kawo 'ya'yansu aka musu allurar rigakafi ta yau da kullum da kuma ta sinadarin polio da sauransu duka mai girma gwamna ya duba ya ga wannan ya ga bukatun da ita wannan hukumar lafiya a matakin farko take da su na aiwatar da wannan shirin gwamnatin tarayya na samar da lafiya ga kowane mutum a kowane lungu da sako na jihar jigawa yake. Dr. Shehu Samba kenan babban darakta a hukumar lafiya matakin farko a jihar Jigawa. Halimata Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. Tuma da la a gaida Halimatu Abdullahi daga dutsen jihar Jigawa. Bahaushe kan lafiya uwar jiki kana sinadarin ci gaban tattalin arziki cikin al'umma. Wannan ne kuma yasa hukumar lafiya ta duniya mayan kasashen duniya da asusu asusu daban-daban ke ta kai da kawowa ganin cewar an kawar da cutar nan da ke barazana ga yara manyan gobe. Misali allurar rigakafin polio don kare yara daga cututtukan nan guda shida masu kisan yara da gaggawa a Najeriya da sauran kasashe masu tasowa. Kai ma da da ga babbar hidima. To amma ka san wai rashin tsabtar muhalli da ta jiki duka suna taimakawa ga yaduwar kwayoyin cutar polio in baka sani ba. ba to yanzu ɗau mataki ga haka muhallin kai zantsam jikinka da na iyalanka duk su zan tattattas kayan amfanin gida su zan kwal kwal kwal in masu allurar rigakafi sun zo gida ka zan yarda da yaranka duka tabbatar da an kowa ga manzalin shekaru ta haka ka kaucewa nan naɗewar yara cikin gida kamar tabarmi don haka tsaftar jiki da muhalli da ba da yara don rigakafi su ne garkuwa ga polio batalalle rika mu rika mu tabbatar da yaran mu ba shanyayye. Ibrahim Alfa Ahmed gare ka. Masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi nasiru birnin yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau ibrahim alfa ahmed ne ke cewar mu huta lafiya. To jama'a abin da ya samu kenan a wannan shirin yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu da wanda ya taimaka wajen haɗa shirin da injiniyanmu ni naku Ibrahim Kalamusi Garba ke muku fatan alheri.